talakawan munanan arewa abinda babba ya yaro ba zai ne talakawan munanan arewa abinda babba ya hanga yaro ai ba zai iya ba bismillah jalla huwa yi rabu ga wanka a duka jikina ya yi sanyi halin da muke arewa halin kan coka ni kaye kowa na ta kuka yaro babba cikin cikin ne da nan arewa abin ya yaro ai ba mai ba gata wanda bai da tamkara bai wa sakon littafi ƙura'anin kira kai ceto gare mu arewa na kuka gare Allah da kansa ya ja kullum manzo annabin sura kan cewa

al'umma ko a cikin kasashe muka ɗau amanar mulki muka baiwa ɗan makwabta don sun duniya da kwaɗayi na cikin zukata to wace sa'a kaiya ya mana mukan yi karara da ga fatanci sarare da hali na ke tura za mu ga san kai kun aiki don hali na wuta za mu ga bambanci kun aikin renan ƙasa